a ina muka ce mun tsayan nan ma a yi mun yi wannan hmm. na'am ya ce bai'ul mu'awamati cinikin shekara cinikin me shekara ka zo ka ce mutum yana da gonansa ka ce eh, amfanin gonanka nake so in saya ya ce sai nawa ne kuka yi ciniki ka ba shi kudin a ce amma ya bayan shekara uku ko hudu zan zuwan karbi amfanin gonan ta wannan musulunci haramun ne ah. kun fahimta ai misali eh? yawwa misali shekara hudu baya in nawa ake sai da buhun shinkafa hudu baya dubu bakwai haka misali to mu ce dubu bakwai a wancan farashin he kai cidikin buhu ashirin ka ba mutum kudin ka ce sai yanzu za ka karba ba zai karbo ba <laughs> to ka ji matsalar kenan shi yasa aka hana irin wannan ciniki sai ke cewa bai'u zabe bil dainan sai da zinari da takardar kudi amma bashi sa shi bashin nan shine matsala domin ita takardar kuɗi darajarsa yawo yake yana hawa yana sauka yana hawa yana sauka in ka saya bashi ya hau to dole shi zai ji ba daɗi kai kuma za ka yi murna ka samu riba ka saya baka bayarwa kudi ba ya yi ƙasa nan kuma za ka zo ka yi tsitsitsi kana bayarwa da kyar bai'ul hayawani bil hayawani nasi'an sayan dabba da dabba amma jinkiri rago ne ka kawo mai wani roɗeɗen mm, baƙi a wuya kana so ka samu rago mara baƙi a wuya to yanzu an yi cinikin karɓi rago ka karɓi rago ba wai ka karɓi nashi sannan shi kuma sai gobe jibi ko sati mai zuwa zai karɓi naka ba yanzu yanzu za a yi Allah sa kuna fahimta ta sannan bai'ud da'ami qabla an yajri fihi sa'ani sai da abinci kafin a gudanar da sa'i a kansa sa'i guda biyu sa'in mai sayarwa da sa'in mai mai saye sa'i shine abun awo kakka sai abinci ka sayar sai ka auna shi kuna fahimta ai yawa in ka sayi shinkafa a tari haka kawai to sayo buhuna ka dura ta gaba daya ka san buhu nawa ne sannan sai ka sayar Allah sa kuna ganewa sa'i mudu a larabci duk kalmomin mudu da sa'i duk larabci ne mudu hudu su ne suke sa'i daya kwano daya ke to sai an gudanar da kwano guda biyu a kai kwanon mai saye da kwanon mai sayarwa da kwanon mai kiran suna <laughs> Eh. eh yawwa in eh, amma in ya ka auna a gabansa ya yarda shi kenan ya wadatar kaga ya gani kenan gani ya kori ji shi kenan amma in bai gani ba ya ce bai yadda ba sai ya auna to kai kuma baka da hurumin ka hana shi a ce a ah, bari kawai ba sai ka auna ba ni na auna ba ka yadda da ni ba ana yadda da kai amma sai na guda an tabbatar ka gane to ya ce bai ufadlil ma'i sai da ragowar ruwa wannan sai masu noman rani su za su gane wannan da sosai da sosai misali kuna noman rani a kadawa sai ake bude ruwa gwamnati ta yi muku haɗe da jama'a da waye a bude ruwa ruwa ya ta malala ya shiga gona wannan in ya cika a bude gonan na gaba da shi in ya cika ban ruwa kenan ko ana ta yi ana ta yi sai gwamnati ta zo suka natsu suka gane o oh, ai awa ɗaya da rabi in an ta da inji ya isa ba da ruwan nan gaba daya ana haka ana haka can amfanin gona ya yi girma sai ruwan bai gudu ya cike gonakin gaba daya a awa daya da rabi sai ruwan ya zama can 'yan gonaki na karshe ruwan bai isa gwamnati kuwa ta riga ta yanke awa daya da rabin nan shine lokacin ban ruwa to wayancan in sun tafi a haka to su fa shuka su za ta zama ciyawa yayi kenan tunda ba ta samun ruwa sai suka zo wurin oga kwata-kwata kai oga ya ruwan nan mu ai tsarin da gwamnati ya bamu awa dai da rabi ne to ya za a yi ce a in ya kuna so a ƙara sai dai a yi ciniki to wannan cinikin haramun ne a sai dai mu a yi rubuce-rubuce dai a koma wurin gwamnati can daga can sama a mai da shi awa biyu kuna fahimta kuwa yauwa ban ji ba duka su biyu in su sun yadda oga bai yadda ba sun yi haram in oga yadda su ba su yadda ba shi ya yi haram in sun yadda dukansu to su dukansu biyu sun yi haram ba ne ba a ai da ba su wanda da sun samu ruwa ai ba su da matsala wanda ruwa bai kai masu bane su ne za su ce to mu za mu sayi ruwan a tarar abu da mana to ba a yin haka ka fahimta ai domin kun yi haka ku kudi ya karu in kun zo tantance riba ku riba ku za ta zama dan kadan musamman in bai daya za a sayi amfanin gonar ba ka gane ba ko kun gane mai gaba to shi kenan sannan sai yake cewa bai'u suburati minat da'ami bis subura tsibi kenan sayan tsibin abinci da tsibin abinci tari kenan abinci a tare ka yi ciniki wannan ma a tare a yi ciniki haramun ne kowanne ne sai an auna shi don wannan a tare wannan a tare ba lallai ba ne ya zama daidai wa daida suke kuna fahimta ai yauwa au bi kailin musamman min jinsi ko kuma a faɗi abin awo wanda yake a jinsinsa sannan bai'un ribawiyi bi jinsihi mutafadilan aw nasi'an sannan ciniki irin na riba da danginsa mutafadilan akwai fifiko aw nasi'an ko akwai jinkiri shi ma haramun ne sai babul khiyar babin zabi wa fihi dabidun wahidun yace a ciki akwai ƙa'ida guda daya a qasamul eh, khiyar rabe-raben zabi sab'atun guda bakwai ne khiyarul majalisi zaɓi irin na majalisa inda aka zauna aka kulla cinikin kafin a tashi ne to kowa yana da zaɓi ya ce an yi ko na fasa kakka bari a tashi in an tashi to kudi al'amrul ladifi ta tastaftiyan sannan khiyaru sharɗi zaɓi irin na sharaɗi kun fahimta ai sharaɗi in kun zo kafin ƙarfe goma to ciniki yayi in kun bari goma ta wuce ciniki babu kuna fahimta yi. to irin wannan sai khiyarul gamni kiyarin kamunga kamunga shine ɓoye illar abu ko karya a ciki misali kai ne kaje ka sai waya kana zato sun ce ma waya original ne sai kaje kaga ya eh, cana ce kuna fahimta ai to wannan kana da dama ka ce cinikin an fasa ka bayar masu sai khiyaru tadalis yarin ɓoye aibu wancan aibin na abin ne gaba ɗaya na goblu kenan wannan kuma tadalis boye aibi a cikin abin kamar misali shadda ce ka siyo ta a haɗe kai kana zaton a haɗe ke kana zuwa gida kana bude ya kaganta ta zama pieces kun gane nan pieces aiko a rabe take a ni gaskiya amma ita ce original din ce illarta shine me yawwa to shikenan sannan khiyarul aibi zaɓe irin na aibi ko ma wani iri ne wanda ma an sani wanda ma ba a sani ba ya shiga sannan khiyarul kulfi fi sifati zaɓe irin na sabawa a sifa kai ga sifan da abin da suka sifanta ma ga irin wanda kuma katar sun ce ma fari ne da kaji ka kan shi yana da tabbere tabbere tabbere bai zama mai ba fari ba yawwa sannan khiyarul khulfi fi qadari samani zabi na saba adadin kuɗi sun yi da kai dubu dari da suka tashi suka zo dubu tasa'in da biyar saura nawa kenan sun saba to kana da zaɓi ka ce ka yadda kwace a ni tun da haka ne kuka yi jirgin ma an fasa gaba ɗaya babu shi sai riba ya ce wa fihi khamsatu dawabit ciki akwai ka'idoji guda biyar na ɗaya riba nau'ani riba nau'i biyu ne fadlun akwai na fifiko fifitawa fifitawa kai ne za ka je ka bada dubu ɗaya tsohuwa da ɗari ɗaya sai a baka dubu daya eh sabuwa ai duk sunan su dubu daya to darin fa na kuna fahimta ai wada siya akwai kuma riba irin ta jinkiri ka ba da abu yanzu amma sai gobe ko jibi sannan za a baka wani abin da kulla diki da shi na biyu ya riba fil asmani riba yana shiga cikin kudade wa fi kulli makilin da duk wani abu da ake goda shi au mauzunin ko auna shi mud'amin ko abinci na uku idza bi ribawi idan aka yi ciniki irin na riba bi jinsihi da jinsinsa in ana so a fita daga cikin riban shurida fihi taqabud wa tamathulu dole a yi hannu da hannu kuma a karɓa nan take ka ba shi dubu ɗaya sabuwa to ya baka sabuwar nan take amma tamathulu daidai ba daidai ba ɗan toliyar kuna fahimta ai amma yan ba a yi haka ba to riba ta shiga sai na biyu idza riba ribawi bi mattafaqa ma'ahu fil illati idan aka yi cinikin na riba wanda ya daidai da shi a illa amma wa fil jinsi sai aka samu saɓani a jinsinsa shurida fi taqabudu sai a shartanta eh, hannu da hannu kawai shi yana so ya sayar ma da gero saboda geronsa ya fara tsutsa kai kuma kana so ka sayar masa da dawa saboda ta fara tsutsa kaga sun yi daidai illa a tsutsa kenan amma sun yi saɓani a jinsin su gero daban dawa daban shikenan sai a kulla sharadi daya a yi hannu da hannu yanzu ka karɓa shi ma ya karɓa in ba a yi hannu da hannu ba yanzu ya karbi gero can an jima sannan yanzu ka karbi dawa ko gobe daga matsala za ta iya shiga Allah sa kuma mun fahimta sannan na gaba yake cewa idza bi'a ma illatuhul kailu idan aka sayar abin da yake illarsa awo ne umu ko abinci bil asmani da kudi la yi sharar fi taqabud wala tamathul ba a shardanta hannu da hannu ba kuma ba a sharɗanta lalle sai ya daidai ba kai ne ka zo ka sai masara a hannun mutum da kudi takardan kudi amma ka kirga ka bashi ba lalle bane ka karbi masaran a nan take za ka iya biya yanzu ka ce ma sai jibi zan zo in dauka ba wani matsala muna fahimta ai yawwa sai babu bai'ul usuli wa thimari babu da yake magana akan sai da tushen abu da kuma 'ya'yansa sai ce wa fi salasatu dawabin al'awwal ya ce man ba a nakalar wanda ya sai da dabino ba da talƙi'ihi bayan an mai kilili ko barbara muka hausa gwara-gware kila kwa gane bayan an mai barbara kun fahimta ko fasamaratuhu lahu to 'ya'yan wannan dabinun na mai gonan ne kuna fahimta kai ne ta kana da gonan mangoro ya kai girman makarantar nan so biyar mangoron ka yana fara huda sai ka je ma'aikatan gona agric sai ka ɗauko likitan gona sai zo da magani ya hada ya hada sai wa duk bishiyoyin allura me kima alluran kamar aure da da ake yi don an wuce wannan da ne ake aure a yanko jikin ɗaya bishiyar a zo a tsaga wannan a sa a ɓawon a sa kawo selective ko wani igiya a manne kun fahimta ko da ake irin aure da wannan ina yanzu an wuce wannan tuntuni da kuma huda ake farko kenan an fara da huda sannan aka dawo bawo yanzu an wuce maganan bawo yanzu allura ake yi a ɗebo kawai a jika abin a ɗauko sirinji sai a riƙa musu allurai alluran nan yana yin ayyuka kamar guda hudu na farko yana sa 'ya'yansu zama tumatuma ƙato na biyu zaƙi ka ji zai kamar sukari abin nan sannan maganin ƙwari ƙwari ba zai musu illa ba sannan ba za su yi yawan ciwo tabbir tabbir tabbir abin nan ba to yawa a ashe kun sani kenan masha Allah tabarkal to misali bayan kai wannan aikin sai lalura ta su zaka ka sai da gonar to in zaka yi cinikin gonar 'ya'yan naka ne sai ka sauke sannan shi ya karbi gonan shi ya karbi bishiyoyinsa Ko fahimta ko sai ce illa an yashtari dahul mushtari sai in mai sayen ne ya yi sharaɗi ya ce a ah, hada ‘ya'yan fa to inda ka ce mai gona miliyan biyu ya ce a ah, hada ‘ya'yan kaga sai a koma miliyan hudu kenan Allah sa kuna fahimta ta yawwa sannan ya ce na biyu la ya sihu bai samarati bai halatta ba sai da 'ya'yan bishiya kabla buduyi silahiha kafin bayyana ingancinsu a ai mangoro ne sai ya fara dan nuna ya fara Eh, burburi din nan ko burawa bura ka zo yadda zaka dan cira ka an gatsa dan yanka dan tauna ka je yayi kusa ya nuna in masara ce sai ta fara kwari za a iya cira a gasa ko a dafa a ci to sannan irin waɗannan Allah sa kun fahimci abu sai yake cewa eh, illa ma'al asli to sai dai in tare da asalin tushen kenan kun fahimta ko in ba sai 'ya'yan sun nuna alaman nuna ba to sai dai da tushen gonan masara ne ta fara yabanya ta fidda kai ta fara dan goyo dan kadan dan bai kwari ba sai wani ya zo zai sayi masara to sai dai hadda dangarniyar gaba daya ya cire kuma awil qati ko kuma ya yanke shi nan take filhal ya kwashe shi nan take ya cire wannan masu harawa ne masu tanada harawan dabbobi da rani su suke yin wannan don akwai masu noman gonaki dama don haka suke ka shuka masara ko dawa ko abin nan sai ya yi girma haka tana cikin yabanyansa ya fara kawai sai ka kira mai sai ya zo ya sai sai a share sassare tas a fille shi sai a kai shi dama sun yi wurin shanyawa a je a shanya shi a datsa shi gunduwa-gunduwa in ya bushe sai a tattara shi a kai shi to sai a kulle ana yi ana tara ana yi sai rani ya yi dabbobi za su zo su ci in sun ci za su yi nono nonon kuma su ne za a yi packaging dinsa ana sayarwa a kasashen duniya halib laban waye waye da sauransu mu duk arziki ne mana yawa ya sa irin waɗannan sana'o'in duk an faɗe su sai ka ji kamar sabon abu ne ko kuma a ah, kai da wahala Allah sa kuna bayan data to amma me ya kawo wannan arziki da wadata ne da ta talauci muke duk da damu wuce su sai yake cewa na uku ba talifa min samaratin kabla a akhaziha duk abin da ya lalace na amfanin gona kafin a karba famin da manil ba'i to yana kan wuyan mai gonar shi zai biya yana wuyan mai gonar shi zai biya misali kana da gonar masara ‘ya'yan sun yi ƙwari sun fara nuna har ma za a yi cira a gasa a ko a dafa a ci sai wani ya zo ya ce zai saya ka sayar mashi yana tafiya sai wasu suka sauki suka zo suka balle gonar gaba daya to kai za ka biya tunda bai karba ba ba wai bai karba ba ne aka yi dai kan za ka biya sai ce illa haka dai ko illa idan al mushtari sai in mai sayan ne wanda ya sayi gonar shine ya zo ko in kula da shi kamar yaya ya bari har gonar ta bushe duk lokacin girbi makwabta duk kowa ya yi girbi shi bai zo ya yi girbi ba kuma bai ce muku ku yi girbi ba har dabbobi masu shanu sun zo sun ci ko ina sai wani ya ya ce wannan mai gona na jin bai da hankali bari mu nuna mai hankali na mata wuta sai ta kone tas sai gashi ya zo ya ai wuri ya kone ya kuka bar sai ruga kotu ana zuwa gaban alkali alkali ah, wallahi mutumin nan duk an girbi ko ina ya bar amfanin gonar ko bai ce mana mu girbe ba kuma bai zo ya yi girbi ba ko kuma a fulani suka zo suka watsa shanunsu a ciki kawai suka cinye ta suka tafi ya zo ina amfani na ina ai dabbobi sun ca ma sun tafi ya ruga kotu alƙa ce a'a kai ka bar abun ka ya lalace saboda haka mai gona ba zai biya ba sai babu salamu babu salamu wasu suna fassara shi da sautu ni kuma sai na fassara shi da kwangila kun gane aiko amma a ciki za ka gane abin da ake nufi ya ce ba fiye dabidun wahidun ciki akwai doka guda daya. shuruɗu salami saba'atun sharuɗan salami guda bakwai ne na farko indi baɗu sifatil musulami fiye haddace da tantance sifofin abin da aka baka kwangilan ka siyo shi ka kawo a misali local government ne za su yi kyautan kekuna kamar hamsin ko saba'in keken ɗinki fa nake nufi sai aka ce ka siyo mana keken ɗinki to sai kun tantance shi wani iri butterfly baki ko fari a a baki ɗan india ko ɗan china a a ɗan india lamba nawa ne lamba takwas ko lamba bakwai duk sai an tantance waɗannan kuna fahimta ai a ba keke ba daidaita sahu shi ba sai an mai wannan daidai ta zaho kira india ko kira ina ne mai tayu dukansu kanana ba wai baya kanana gaba babba ba a'a wannan keke fen ake kiran shi ba a daidaita sa wannan babur ne do a daidaita tantance da karfinsa da quality dinsa da launinsa da komai nashi sai an tantance a gina primary ne aka baka a wani kauye ka je local government sarki chairman eh ya ta ta yan nan ta yi girma na son aurar da ita amma babu kuɗi ya sa hannu aljihu ya baka dubu dari dubu dari ba zai ishe ka aurar da ya ba kuna fahimta sai sun ya ce to sai dai baka kwangila yanzu abin da za a yi zan baka kwangilan gina wani firamare a ƙauyen kaza kuna fahimta to lalle sai ka je ka binciken harkar gini da ba shi zai baka dan complementary card zai baka ya tura ka wurin wani to aiki ya same ka ɗayan biyu in kana so mai sauki ɗayan biyu ko ka nemo kwararru a kan kwangila ka je ka yi aikin ko kuma ka tafi wurin dillalan kwangila wanda za ka sayar musu su baka ɗari ban ka kai gaba su je su yi aikin Allah sa kuna fahimta ta don mu karanta sai ce na farko eh, eh, zikiru jinsi sai an faɗi irin abin siyo keken ɗinki ne siyo a daidaita sahu ne gina firamare ne gina titi daga nan zuwa kiru ne a a kwalbatai za a baka ka gina na wani titi ko bai sai an faɗe shi wa nau'i da nau'insa bi sifatin lati talifu biha thamanu da sifofin da yake bambanta kudaden su kar ya baka kwangila a daidaita sahu kawai a daidaita sahu sai an definition wani iri ne a keken dinki kawai a dunkule to keken dinki wani iri sai an faɗa ai daban-daban ne a kwangilan primary to primary ma sai an tantance kwanon wani iri za a yi amfani da shi silin din wani irin amfani za a yi wunduna luba za a sa ko sliding sliding din ma gilasan sai an tantance akwai gilas mai haske kamar wannan akwai gilas mai duhu akwai mai ganin ciki akwai mai ganin waje akwai na waje ba zai ga kowa ba zai ga kowa ba kuna fahimta ko akwai mai ba wanda in ka zo ka rika kallon kanka a ciki ga ka kana tafiya to sai duk waɗannan sai an siminti sai an tantance siminti wanne ne za a yi amfani da shi buwa ne dangote ne a ashaka ko bai sai an yi shi filla-filla ladarra kuna fahimta aiko to sai ce ma'arifatu kadarihi ka san ƙididdigarsa bi mi'iyarihi shar'i da ma'auninsa irin na shari'a kai baka san yadda ake gine-gine ba a samu wanda ya san harka gini ya zo tantance ma komai shi ya sai ake amfani da masu menene ake kiransu eh injiniyoyi ya auna gurin ya gaya ma kuma ya gaya ma komai a lissafa a gaya ma kudin kana jiya baka abu da ka zo ka fara kudi sun kare ko kuma ka je ka yi shi ba nagarta da ka yi kwalta daga nan zuwa kiru misali ko zuwa bebeji ka je ka yi kwalta damina na zuwa ya rika ɗauke gadojin yana kaiwa can cikin gonakin mutane yana ajiyewa to duk sai ka tantance waɗannan sannan an ya kuna fi zimmati wannan kwangilar da aka baka tana na akan wuyanka eh, abin nan garanti kenan kuna fahimta ai eh, ila ajalin ma'alumin har zuwa ajalin da aka yi sanin ne a sayan kekunan da ka kawo shi kenan a sai an fara aiki da su an ga lafiyansu kwalta da ka gina sai an fara hawa na wata shida motoci na bi in ta yi lafiya laushi kenan duk abin da ya banta rai gada ya fashe to kai za ka bi eh? Eh? to waranti ake cewa ko to yana na a wuyanka sai lokacin yayin an tantance komai yayi an karba a to makaranta ka gina baka gina daidai ba toilet din da an sa slab ba daidai ba yara suna shiga sai slab din ya fada an mutane suka fada cikin soka wai to sai ka biya diya yaran nan sai ka biya sannan an ya kuna min mimma yujadu galiban ya zama kwangilar da aka baka abin da zaka kawo a mafi yawa ana samun shi kuna fahimta mafi yawa ana samun shi kada baka kwangila abin da ba a wannan lokacin ake samun shi ba an baka gina firamare dab da saukar damina kai baka shirya ba har damina ta fada kuma an ce ma nan da wata hudu ka gama aikin to kaka yadda da wannan domin yashi sai ka amfani da yashi kogi kuwa ya kawo ruwa ba inda za ka samu yashi saboda ka lokacin dole a bari sai kaka ta yi sannan aikin ya yi ko kuma a baka da wuri ƙwararru su ce ba to za ka yi amfani da yashi ba yanzu kogi ya yi kusa ya cika sai ka tara da yashi sai ka tambaye su to tifa yashi mai laushi guda nawa za mu yi amfani da su sai ka amfani da goma sha biyar a ji a ɗebo su ka gyara wani guri a jibge ba shi a wuri mai tsakuwa ba sai ka amfani da shi ba talatin da biyar nan ma ka ɗauko su a tudu ka zo ka ajiye ka zama redi kenan to aikin zai samu amma in ba ka ba ka bari damina zo to sai ka kalli ajalin da za ku yi da su yan ce nan da wata biyu uku ka ce a aikin nan ba zai ba sai dai bayan wata goma sha takwas sannan rani ya yi da yashi ya fito za ka ɗebo yashi Allah sa kuna fahimta shi ya sa manyan kamfanoni su tanada abinsu suke su aji a tara kaga dan tata an sawo ya ajiye ƙasa kawai kai baka gane me amfani ajiyanta saboda kawai duk sanda aiki ya taso akwai kayan aiki a ƙasa Allah sa kuna fahimtar mu ya ce inda hululil ajali kafin zuwan ajali da aka yi da kai ka gama aiki to dole komai ya zama ya tabbata sannan ma'arifatu samani ma'arifatan tammatan sanin kudin sani na sosai ba wai ka san wannan takaddar ɗari biyar ce wannan takaddar dubu ba wai wannan ake nufi ba ka san menene kudi yace ce gina firamare za mu baka akan miliyan goma to ka san kuɗi eh lalle miliyan goma zai iya gina firamu kar ba ka san menene miliyan goma ba kai ka su kaman kuɗi ne masu yawa eh kai ai kana murna miliyan goma zai iya gina ma firamare kana karban miliyan goma ka je ka fara an yi dbc an fidda kasa gini ya fara zuwa nan ka kakkaɓe miliyan goma babu su sun tafi <laughs> babu sun ƙare ce a ah, lallai akwai matsala to ba ka san menene kuɗi ba kenan ka san ma'arifatu samani ma'arifatan ta'ammatan ba a san ka san kuɗi dai amma ba cikakken sani ba a dole ka sa eh miliyan goma zai iya gina firamare eh zai yi har ma a samu rara to ka san kuɗi amma in baka tantance wannan ba karka karbi kongilar don za ka yi asara Allah sa kuna fahimta ta in kai wasa ba ka sa wani asara domin da wanda ya sa harkan zai yi yara su amfana amma ka fara kuɗi ya ƙare an kore ka sannan a nemo wani a zo sannan kila abin da kai ma bai mashi ba ya sake kaga yara ka jawo musu asara za su dare suna birgima a ƙasa kenan in titi ne za a dare ana wahala sannan qabdu samani fi majalisil akadi karban kuɗi a nan majalisar da aka bada kwangilar tun su baka kuɗin daidai kwangila iri iri ne akwai kwangilar da da an shirya ta ta nuna za a ɗauko kudin cancan a baka akwai wanda za a kasa kashi kashi yi a baka kaso kaza in ka fara kai kaza sannan a baka kaso kaza kaza a baka akwai kwangilar da ba za a baka ko kobo ba za a ce je ka fara kuna fahimta ai misali kamar dan tata sa'o ko julius baga sun yi karfi suna gina flyover gadoji a kano suna gina a kaduna suna gina a lagos suna gina a abuja za ce to tun da maiduguri ya fara samun matsala gari ya fara samun lafiya mu ba su su gina mana ko lokal guda biyu ne ko uku ana kafin zuwan damina za su suna da kayan aiki za su iya yi sai aka kira daraktan su ogan su gwargwara eh wane muna so mu ba ku aiki a maiduguri ku gina mana lokal gaman kaman guda uku ya ce eh, mun yarda za mu gina kaza kaza sai ya tafi amma za mu je mu zauna yana tafiya ce hanya za su gina kuwa ba za su gina ba don aiki ya yi masu yawa a ah, in dai sun yadda za su to irin waɗannan no need a ɗauko kuɗi a ba su domin ba basu kuɗin shine matsalar ba su su yadda su je su yi aikin shine shine damuwansu na sai sun fara kan a ankara sun ɗauki kayan aiki sun gina local government ɗaya har sun shiga na biyu sai ku yadda eh lallai wannan za su yi aikin nan mu ba su kuɗin nan kawai Allah sa kuna fahimta ta kawai sai a ba su su karasa da ba ba suna aiki a wasu wurare su kudi ba matsala bane kayan aiki ba matsala bane yardan su da agreement kawai shine matsalar wanne ne na uku to ma'rifatu kadari ka san kididdigan abin da za a baka bi mi'yari shari'i yanzu an baka da a bada kwangilar gina kwalta daga nan zuwa farawa in kana so ka san mi'iyarihi a shar'i sai ka ɗauko masana kwalta da gina kwalta eh, eh, injiniyoyinsu in daban-daban ne yayin ne sai sun zo sun sa wannan kyamarar tasu sun auna ma mita nawa ne a wurare nawa za ka yi kwalbati a ina ne sai ka kwashe kasar ka zubar ka ɗauko wata ka a ina ne sai ka yi amfani da kan kura sun tantance wannan gaba ɗaya ka fahimta sun lissafa ma kudin a nan in za a yi wannan kwalta sai an kashe miliyan kaza to ka san shi iyaru shar'i ki a a gini za su yi maka za su zo su auna me kake so ka gina ajujuwa guda uku da tole ɗaya da ofis ɗaya sai ka ɗauko ƙwararru a harkar gini su zo su auna quantity menene ake kiransu kwantiti surveyor su zo su zauna su rubuta ma komai eh, eh, za ka yi amfani da silin kaza za ka yi amfani da fanka kaza makunan fanka kaza kudinsu kaza total kaza komai sai an lissafa ma a ƙarshe za su iya gaya ma gidan nan za ka kashe miliyan goma sha biyu wurin gida su to wannan shine mi'iyar shar'i ka fahimta ai sai babul ƙardi rance ya ce wa fihi dabidani mene ƙaralan hasanan ko rance ya ce na farko shurudihi sharuɗar rance in kana so ka san su sai ka kowa can bakara wannan doguwar ayan nan shafi guda wa dayan tadayantum ni to sai ka kowa can ka ga sharuɗansa sannan ma'arifatu qadarihi ka san ƙididdigansa dubu ɗaya ne dubu biyu ne miliyan ɗaya ne miliyan goma ne waye da sauransu wa wasu da sifar yadda za a ba rancen da mun yadda za mu ba karancen miliyan goma amma miliyan biyu za mu fara baka mu ga yadda kai da su kuna fahimta ai kai ne ka fara ka bude makaranta nazari da primary kana karar da yara boy is jumping two times two plus 1 equal y y karai sai wani ya ce ma kai Allah ka yi investment ka zo ka kama shagunan mutane ka nemi guri ka zama mustaƙillun binafsi ka ce ba kudi sai ya ce ma je ka ja'iz za su baka kudi sai ka je ka samu daraktan su ka karanta mu sai zo ga gurin yadda kake sai ce eh, lalle wannan eh, ka faro investment mai kyau za mu baka kudi miliyan goma ka gina makaranta kuna fahimta ai sai suka fara baka kafin alƙalamin ka baka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai mu fara bashi wannan mu gani in ya ɗauko hanya za su gane in kai <laughs> shirme za su gane wasfihi kenan suna baka wannan sai ka zo ka sai fuloti ƙato kai takardu gaba ɗaya sai ka je ka nuna masu sai suka ce lallai wannan za a tafi da shi za mu kara bashi miliyan biyu amma da suka baka wannan sai ka zo ka kara malamai albashi kuna gane aiko ofis ɗinka ka sayo kato kujera ka kara motar ka canja masu tayu ka fahimta ai sai suka zo bincike ala ya aka yi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar mu je mu je response ɗinta ina ta tsaya sai ka ce masa ai na ƙara malamai albashi <coughs> kuna ganewa ko shine wasfihi kenan sifar da ya kamata bashin ya biyo sannan sai ya ce an ya kuna almuqridu mimman yasihu tabarru'uhu wanda zai baka bashin ya zama ya inganta zai baka bashin ba mutum ya ce zai baka miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyu mai kyau bai maganin su ba wannan ƙarya ne na biyu kullu kardin jarra naf'an duk wani rance da ya jawo amfani mashruɗan wanda aka sharɗanta shi fahuwa riban to ya zama riba za su baka miliyan ɗaya amma in ka tashi biyan su za ka biya su miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to ya zama riba ɗari ɗayan ta tun da bashi aka ce kuna fahimta ai sai babu rahanu jingina ya ce wa fihi salasatu dawabit ciki akwai ka'idoji guda uku na farko shuruɗu sihatihi arba'atu sharuɗa ingancinsa na'am guda hudu ne an ya kuna muna jazan ya zama abin zartarwa ne sannan an ya kuna mimma ya sai uhu ya zama ya halatta a sai da shi ba ka jinginan kare a karbi dubu goma a wurinka ko jaki ko kuma a'a eh halal ne a sai da shi amma an daina yayinsa a kama tsohon akwatin talabijin kila ya gaje shi wurin kakan kakansa can irin rediyo na da garba hudin waɗannan eh sun ba baka ya ce ba ni dubu goma da allah eh, jinginan talabijin dina sai daga baya kuɗi babu dubu goma sun tafi sai ka kaji da talabijin ka dauka za ka je kasuwa kana bin layin masu talabijin ya ce kai ga wancan ya dauko kaya da Allah ku sai fiye wata kuɗan bashi <laughs> ko ya samu sa'ida can ka sha fiye wata ka fara gumi ya ce kai wai kai tsaya ma ina za ka je ni ai talabijin nake so in sayar ce wannan ai shekara hamsin baya an daina yayinta wannan kai kani hanta ma sun mutu ko <laughs> kuna fahimta ai to duk abinda za a baka jingina ya zama abinda in ka kai shi kasuwa yanzu mutane za su yi haba-haba su raba ka da shi su baka kudi karka ya karbi jingina abinda ya expire ya lalace ko ba zai zama kudi ba ba amfani sannan an ya kuna milkan lahu duk abin da ka ba da jingina ya zama bai baka jingina ya zama abin da ya bayar din mallakansa ne au ma'azunan lahu ko kuma wanda aka mai izini a kansa wannan kamar ma'aikatu ko kungiyoyi ko community da sauransu kenan a an dauko ka hedi masa an baka wata makaranta kuna fahimta ai sai yara kuka ba da hutu yara ba su biya su fees ba wata kuma ya kare za a biya malamai albashi babu kuɗi sai kuka zauna shugabanni suka ce to a ranto dubu hamsin a zo a biya malamai albashi da kuka je wurin alhaji makocinku ya ce a ah, ku wallahi masu yan makarantun nan na zamani ba ku kuɗi matsala ne kar an ba ku daga ba ku ce sadaka na bayar a ah, sai kun kamun jingina zan ba ku kuka dawo sai a ce to ai da wane ya taba bamu wani fili ko mun adashe mun sayi wani fili a can namu filin nan mu dubu hamsin muke so filin nan ya kai dubu dari biyu kuna fahimta sai ka karɓo takardun fili na dubu dari bin na ka ka bashi kaga ai ba mallakan ka bane kuna fahimta amma ma'azunan ne lahu amma izini kai ne mai tasarrufi a kansa sai ka dauko ka kai mai ku karbo hamsin ku zo ku biya malamai wata ya kare yara sun dawo hutu ana guguya sai a zo a sallai malamai kuma kai lokaci mm-hmm. sannan an ya kuna maluman jingina ya zama a sananniya ne jinsu irinsa wa qadaruhu da adadinsa wa sifatuhu da sifansa dai kamar yadda muka yi bayani a baya sannan arrahanu amanatun biyadil murtahini jingina amana ne a hannu wanda aka bashi saboda haka an baka jingina abu amana ne ka kula da shi ka kula da shi kakka yadda wani abu ya faru kan shi zaka biya sannan layan tafi ubihi ba za a ba zai amfana da shi ba illa bil markubi sai dai in ya zama abin hawa in abin hawa ne jingina to za ka yi amfani da shi doki ne jaki ne rakumi kaga za ka ciyar da su kuma in shanu ne za ka yi tatsa in mm, ka sha madara da wu to da wannan ɗawainiyan za ka amfana da shi in mota ne kaga mota in ka bar ta sati biyu uku wata daya za ta zo ta zama za ta lalace duk wayarin nata zai su kurkuce sai ana womin dinta ko ba ka ce a rika to kai yara primary ana dauko su da ita kaga tana womi in mai ya kare zaka sa mai kuna fahimta ai to wannan zaka yi amfani da shi awil mahalubi ko kuma wanda ake yin tatsansa kaga in kana tatsa zaka sha nono zaka sha mai maiko bakin ka zai zan zan zan gardi to kuma zaka yi kiwo kuna fahimta ai to wannan za ka yi amfani da shi amma masu ya ce bi kadari na fakati gurgudan wannan ciyarwa da kake ko sayan fetur ɗin da kake amma wanda suke karɓan gona su riƙa noma wannan haramun ne haramun ne jinginan gona ka ba da jinginan gona ya yi ta noma wannan kuskure ne ma an yi da sharaɗi ba kamar ya da sharaɗi sadi da zai ba da jinginan ka ci mai tosiri kai fa za ka noma da wannan ai duk kuskure ne kai da kai da wannan sharaɗin ai duk sharaɗin da zai kawo haramun ko zai kawo zalunci a ciki to haramun ne wannan sharadin domin me in ka ba jinginan gona ka karbi dubu ashirin a wurinsa ka ce ma dubu ɗari ka ba jinginan gona da ya noma bana sai da amfanin gona sai ya samu dubu hamsin baɗi da ya sake noma ya samu wata dubu hamsin sannan kai fa wannan ɗari ba sai ka biya shi ba ku gane ba ha akwai matsala ke yawa akwai zalunci a ciki sannan gona in ana noman ta ƙara rage mata eh, eh, ƙarfi ake yi musamman in ya karɓo wani taki wanda ba shi kenan ba ya baɗa mata duk sai ta zaizaye lokaci guda ya kashe ta kuma ka zo ka biya shi kuɗinsa a ah, haramun a ah, jinginan gona gona gata in kun yi da ya zanen da ka kasa biyan shi sai dai a ɗaga ta buga mata kararrawa ƙyaran ƙyaran a nemi mai sai ya saya ya cire in kudinsa ya baka ragowa amma ya ci gaba da noma ta ya ci gaba da kashe ta ke Allah sa kuna fahimta na'am ya ce man qabadal aina li hadhi nafsihi wanda ya karbi abin jingina saboda shi kuɗin da ya bayar wadda an radda sai ya yi da'awan ya biya la tuqbalu qawluhu ba za a karbi maganansa ba kai dai mutum ya zo wurin ka zai karbi kudi rance sai ka ce sai ya bada jingina ya dauko wani abu na sai ya baka jingina kuna fahimta ai can daga baya da ya samu kudi ya zo ya biya ka sai ka ce to ka biya shi sai ya ce a ba ka biya shi ba sai ka damai da wannan abu kuka yi kiki sai aka tafi kotu to ba za a karbi maganan ka ba cewa ka mayar mashi farko za a tambaye ka ka karbi ka abu kaza don jingina ka ce eh shi kenan wannan an yadda ka mayar masa ka ce eh ce a ah, bai mayar ba to su kotu za su tafi ne a baka mayar ba illa me bi bayyana sai an samu shaida hujja mai karfi cewa ka mayar masu to sannan a yadda in ba hujja to za su ka bayar ka biya to anan za mu sa aya insha Allah sai darasi na gaba za mu dora in Allah ne in da ka mayar mai abin da ya jingina kenan eh in ka ga alamomi a tare da shi na cewa zai iya zai iya musu ko inkarin ya ce ka bayar masa da abin sa amma ya ce baka mayar ba amma in ba alama wannan shi kenan sai ka mayar masa dama cikin kai da shi da sharuɗan ku kuka yi kai kawai za ku amma in ya nuna alama misali misali zan baka da tsohuwa ce tana da kuɗi irin tsofaffin mata na ƙauyen nan tana kiwon tumaki da 'yan dabbobi da waye sai ka zo za ka rance ka fahimta ai sai ka bata jingina daga baya rashin lafiya ko yunwa ko tsufa ya zo ya da ita ƙwaƙwalwanta ya fara samun matsala shikenan to in za ka biya ta e ka nemo jikoki da yara da wasu ka kafa shaida Allah sa ka fahimci ni to sannan ka bayar amma in baka kafa shaida ba ka bayar ta zo daga baya ta ce na sam bai ba ne fa bai kawo abin nan din ba to kotu za ta bi sai za ka biya su biyu ke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu